ke gabatarwa sunana abubakar abdulsalam muhammad gwale abu tsari a cikin wannan lacca ta bikin ɗaya daga cikin 'yan uwa abokai a alhaji jamilu sani sheshe wanda a wannan taro namu muna tare da ɗaukacin ko mafi yawan dattawa na wannan unguwa allah ubangiji ya musu sakayya da alkhairi wanda abin sha'awa wanda yake nuna zaman lafiya da ake yi har da mai unguwar wannan unguwa sheshe muna fatan yadda suka zo Allah ubangiji ya rubuta musu a cikin farin littafin su Allah kuma ya saka musu da alkhairi iyaye da kakanni da dattawa na unguwa baki daya ba tare da na bata lokaci ba na ƙara tuna mana cewa topic ɗinmu shine ahlul baitin rasuli sallallahu alaihi wa sallam wanda ya haɗar da banu hashim da banu abdulmuttalib da kuma matayensa wannan shine abin da malamai na ahlus sunna suka yi ijma'i akan cewa su ne ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda la nufarriqu baina ahadin min rusuli duka annabi annabi ne to haka zalika duk wanda nafsi ko kuma ka'ida ta shari'a ta yadda cewa ahlul baiti ne to yana nan a cikin ahlul baitin sa ba wani dalili da zai sa mu cire shi daga cikin ahlul baiti sai dai kamar yadda Allah ya fifita tsakanin annabawa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah to haka mu ahlus sunna mun yadda cewa kowa yana da matsayinsa a cikin ahlul baiti idan ka ɗauki ahlul baiti da ma'anar gaba ɗaya mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam to za mu ce wanda ya kowa daraja a cikinsu su sune wanda suka rayu da shi wanda ya fi kowa daraja a cikinsu kuma abubakar fa umaru fa usmanu fa ali radiyallahu anhum fa baqiyatul ashara wa hakaza idan kuma muka ɗauki ahalul baita a matsayin zurriyarsa to waɗanda suka fi kusanci da shi su ne waɗanda suka rayu tare da shi a cikin zurriyarsa wanda a cikinsu babu kamar amminsa abbas da kuma ɗan baffansa aliyu yawa amminsa Abbas da amminsa Hamza wanda Abbas ya kai matsayin da zai ci gadon annabi sallallahu alaihi wasallama da ana cin gadon annabawa Hamza ya rasu kafin lokacin Safiya ta rasu kafin lokacin to sai kuma ‘ya'yansu wanda sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi yana kan wato kadami na sama a cikin duka yayan ka ɗauke baffannin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cikin al-khulafa kasancewarsa cikin al-ashara kasancewarsa cikin as-sabiquna al-awwaluna kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sa. bayan nan sai su Abdullahi bin Abbas da sauransu idan kuma ka ɗauki ahlul baiti a matsayin waɗanda ta haramu sadaqa wanda ba za su ci sadaka ba cikin waɗanda suka wanzu bayan annabi sallallahu alaihi ko shakka babu ba kamar sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda sayyidina aliyu shine da kansa yake wa kansa kirari muhammadun nabiyyu akhi wa sihri wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi wa ja'farun alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'al mala'ikati ibn ummi وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي وشحمي وسبط أحمد ولداي منها فأي فتى له سهم كسهمي الله يقاري الداء قريش to bayan nan kuma sai ‘ya'yan sayyidina aliyu gaba ɗayansu ba ma fifita wani mukyala wani sai wanda nafsi ya fifita nafsi kuma ya fifita hassan da husaina akan dukkan wani saurayi da zai shiga aljanna to don haka hatta a cikin ahlul baiti ma sun shiga kuma gaba suke da kowa kuma ba ma inkarin ilimin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi bal ba ma inkarin falalarsa ya tabbata da dalili ingantacce daga sa'ad Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce kusan akwai lokacin da su sahabbai suka daina bayanin falalar kowa sai sayyidina aliyu babu wanda aka rawaito falalarsa mai yawa a cikin sahabbai da ahlul baiti kamar sayyidina aliyu dalili ku saboda shi wanda aka fi zalunta domin shi ne waɗansu mutane suka yi da'awar sansa suka zalunce shi shine aka samu wasu mutane da suka ware shi da iyalansa suka zasa musu gaba rawafid da nawasib to dole a fito da falalarsa ta hakika ta gaskiya domin bayanin wane ne shi kuma hakika yana da falala da wannan zan miƙa abun magana zuwa ga Sheikh Malam Lawan Abubakar domin bashi minti goma sha biyar ya sake yin sukuwa a farfajiyar malam bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mu sake dawowa akan abin da muke kai a kai a baya linabnil baita ala ushi kamar yadda laraba suke faɗa in ba ku manta ba lokaci ya tike min ina bayani akan suwane ne ahlul baiti a cikin ayatul ahzabi to sannan sai aka miƙa abin magana zuwa ga dan uwa Dr. abdullahi Usman wanda ya ɗauko mana abin ya yi masa ɗiban bai ɗaya ba zan ce ɗiban karan mahaukaciya ba ɗiban karan mai hankali malam ya hararu lokaci ne yadda lokaci yake hararo mu da kuma irin faɗin abin da yake gaban mu. to dan yan uwa su tafi ala basira domin kada mu tashi wani ya zo ya yi mana shiririta shin wai da ake cewa malamai sun yi saɓani kan suwaye ahalul baiti shin wai malaman musulunci ba su san su bane har suke saɓani fahimta da kyau domin sau da dama wani yakan fake da kalmar saɓani ya shigar da barna abinda ake nufi da saɓani a ayatul ahzabi wai suwaye ahlul baiti a nan a ne maganar saɓanin take shin mata suna shiga ko ma su ne asali ‘ya'ya suna shiga ko kuma babu su a ciki akan nan muka rabu kuma ina gab da in kawo mana maganar Abdullahi dan Abbas tare da cewa shi yana cikin ahlul baitin wannan littafin da yake hannuna tafsirin Abu Abdullahi ne Al-Qurtubi Al-Maliki imam al-qurtubi yake cewa wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ahlil baiti malamai sun yi saɓani game da ahlul baiti a cikin wannan aya ta inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa sai Imam al-Qurtubi yake cewa fa qala Ata'u wa Ikrima wa Ibn Abbas Ata dan Abi da Ikrima Maula Ibn Abbas duk sun rawaito daga shugabansu kuma malamin su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abba yace game da wannan aya ta inna ma yuridullahu Allahu li yudhhiba ankum rijsa yace ahlul baiti a cikin tahum zawjatuhu khassa la rijala la rajula ma'ahunna matan annabi ake nufi baki ɗayan su sun shiga babu ko namiji sofa ne ɗaya a cikin su in dai a ayar ahzabi kake magana Abdullahi dan Abba yace ahlul baiti ba namiji ko ɗaya a ciki anan su sauran mazan da suke shiga ahlul baiti su an same su ne ta fuskar wasu hadisai amma ba a ayar ahzabi ba in dai ayar azabi ce to ahlul baiti a cikin ta maza ne mun kuma ba da mata ne kai matan annabi ne babu mace a ciki ko babu namiji a ciki ko daya sai ce wa zahabu ila annal baita malamai ma sun tafi wanda ibnu abbas shine jagoran su cikin sahabbai kan cewa ma baitin da ake nufi a cikin aya urida bihi masakinun nabi ana nufin dakunan matan annabi wanda ya gina ya sa matansa a ciki domin ayar mata ce wa zukurna ma yutila fi buyuti kunna kuma ta ce wa karna fi buyuti kunna sannan kuma ta ce ahlul baiti da haka ana magana ne akan salo ɗaya anan da haka wannan shine bashin da kuke bi na wanda muka tafi akai mu tafi gaba ta gaba ta magana gaba ta hudu cikin gaɓoɓin zance da nace zan yi magana akai shin ahlul baiti Abdullahi dan Abbas dai a ayatul hazabi ya ce mana mata kadai ake nufi shin akwai wasu ahlul baitin wanda aya bata ambata ba amma wasu dalilan suka shigar da su cikin ahlul baiti amsa shine akwai domin mu aqidar mu ta ahlus sunna ba sai abin da ya tabbata da qur'ani kadai muke tabbatarwa ba abin da ya tabbata da sahihi ya sunna shi ma tabbatacce ne ma sabata bi sunna kama sabata bil qur'an duk abin da sunna ta tabbatar da shi daidai yake da abin da qur'ani ya tabbatar da shi domin shi mai sunna din shi Allah ya dora wa nauyin isar da sakon alqur'ani to bari mu ga kuma ta fuskar hadisai waɗansu ahlul baitin da suke shiga cikin ahlul baiti banda wanda aya ta ambata wanda su ne mata Dr. Ahmad As-Salus Ali Ahmad As-Salus yake faɗa yace qala dabari dabari shine shekul na Abu Ja'far wanda yana daga cikin tabi'ai shi ya fara rubuta littafin tafsiri a duniya yace haddathani Muhammad ibn al-Musanna qala sana Bakru bin Yahya ibn Zayyad al-Anzi قال ثنا مندل عن الأعمش عن أطية عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يأتي نزلت هذه الآية في خمسة wannan aya ta sauka game da mutum kafin wannan kai yace wa hatajja ta'ifatun min ulama ala anna al-ala azwaj da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa iyalan annabi matansa su ne matakin farko wa zurriya sai kuma ‘ya'ya amma su ƴaƴan bima a ar rasulillah saboda hadisan da suka zo daga annabi inda masu ila yayin da aka tambaye shi kai fa nusalli alayka ya zami maka salati fa kala sai manzo Allah ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi tare da cewa a wasu ruwayoyin annabi ta yi ayi salati gare shi da iyalansa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad to amma nan sai ya fassara me ake nufi da al sai ya ce azwaj wa dhurriyyah an gane ko kama sallaita ala ali ibrahim da yazo kan ibrahim sai ce kamar yadda kai salati ga ali ibrahim wanda ali ibrahim shine azwajuhu shi ma wa zuriyatuhu wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim kan cewa manzo Allah ya fassara al da cewa azwaj ne da kuma zuriya kaga ya nuna kenan zuriya suna shiga cikin ahlu amma da hadisi ya'ya da irin su aliyu da sauran dangi na tsatso suna shiga cikin ahlul baiti ne amma su da hadisi ba da nassan aya ba in kwa da nassin aya ne to mata su ne ahlul baiti hadisi na biyu an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu shaukani ya fitar a cikin littafin nailul autar juz'i na biyu shafi na 324 da shafi na 326 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu ayyaktala bil mikyalil aw bil mikyalil awfa duk wanda yake so yayi awo da babban kwano na awo idza salla alaina ahlil baiti in zai mana salati mu iyalan gida wanda shi annabin shine farkon mai gida sai annabi yace fal yaqul yace allahumma salli ala muhammadin annabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid kaga anan ma an ambaci ahlul bait azwaj sune farko kuma annabi ya ba su daraja su da qur'ani ya ba su yace ummahatil mu'minin sannan ya ambaci zurriya sannan a baki daya ya dunkule su ya musu dauraya yace wa ahli baitihi da ma dukkan sauran wanda suke da alaka da gidan wanda su matan su ne asali sai su sai kuma sauran dangi to da haka wannan hadisi ya dada nuna cewa ba mata ne kadai ahlul baiti ba mu ahlus sunna da wannan Allah subhanahu wataala ya sa muke gode masa muka sha bamban da wancananka mu mun yadda da falala ga dukkan wanda Allah ya tabbatar masa da falala amma waɗansu ba su yadda da falala ba sai ga wanda su suke so ya samu falala ko Allah ya cewa ne yana da falala su in ba sa so ba za su yadda ba da haka duk maganganun Allah da maganganun Annabi sai sun yi kokarin yadda za su su murde su su bi son zuciyarsu Imam bukhari ya fitar da hadisi da sanadi daga Anas dan Malik. Anas dan Malik yake dada faɗa shi ma dan ya tabbatar da cewa ahlul baiti matan Annabi suna ciki. sai ce banan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi zainab binta jahshin binti jahshin manzo Allah ya tare da nana zainab yar jahshu bi khubzin wa lahamin yayi walima ta nama da kuma gurasa fa ursiltu ila ala ta'ami da'iyan yace sai aka aike ni in je in kira mutane dan su zo su ci abincin walima yace fa kharajan nabiyyu sai daga baya annabi ya fito fantalaka ila hujrati aisha ya tafi zuwa ga dakin uwar muminai aisha Allah ya kara mata yadda fa qala sai annabi ya ce da nana aisha assalamu alaikum ahlil baiti ma'ana ya gaishe ta irin gaisuwar da mala'iku suka yi wa mata annabi Ibrahim da sunan ahlul baiti rahmatullahi barakatu alaikum ahlul bait to da haka wannan ya nuna cewa dai idan maganar ahlul baiti ake yi ya dan uwa a matsayin ka na ɗalibin ilimi kuma ahlus sunna wanda baka kwanka sai da zakara sai ka tsaya kai tambaya ka ce wai ahlul baiti a ayar qur'ani kake nufi ko a hadisi in a ayar qur'ani ne wannan mata ne waye fara faɗa kafin kai abdullahi dan abbas a duba tafsirin qurtubi waye kuma ya ce ba mata ake nufi ba a ciki wanda shi kuma karansa ya kai tsaikon da ya isa ya ja da ibn abbas a wannan fagen akwai wanda ya faɗa amma karansa bai kai tsaiko ba shine wa shine imamul kalbi imamul qurtubi da ya zo magana sai yake faɗa a ƙarshe sai yake cewa an samu waɗansu waɗanda suka yi tsagerancin cewa babu mata a cikin wannan aya ta ahlul baiti alhalin su ne ma asali sai yace kuma shine kalbi yace wallahi na tabbatar da kalbi ya rayu a zamanin sahabbai sai sun sa masa takunkumin magana saboda wannan ba karamar ka tobara bace aya ta fara da mata ta yi tsakya da mata ta kai karshe da magana mata kuma ka ce ba da su ake ba imamul qurtubi ya faɗi wannan magana bari in haka hakaito mana da ita a gurguje dan a san cewa akwai ta a cikin littafi ga wanda yake so ya duba ya je ya duba imam al-qurtubi yace wa qalat firqatun minhumul kalbi wasu daga cikin malamai wanda kalbi yana daga cikin su sun ce hum aliyu wa fatima wal hasan wal husaini khassa ayar da tace inna ma yuridu allah li yuzba ankum rijsa da kawai aliyu da fatima da hasan da husaini ne da shi annabi ake banda mata wa fi hadha ahadisu anin nabi wai suka ce game da haka akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa wa hatajju bi qawlihi ta'ala li yuzu ankum rijsa suka ce bil mimi walau kana lin nisa'i khasa lakana an kunna wa yutahhirukunna kamar yadda bayani ya gabata sai ce wallazi yadhharu min al-aya annaha ammatun fi jami'i ahli al-bait min al-azwaj wa ghayrihim wannan shine akidar ahlus sunna magana ingantacciya shine ahlul bait sun shafi mata sun shafi dukkanin wanda malamai suka ambata mana wanda suke da dangantaka zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shin waɗannan guda biyar da ake keɓancewa da cewa su kaɗai ne ahlul baiti ban da sauran muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko da aka ce ali ibn abi talib yana daga cikin ahlul baiti me yasa ali ya zama ahlul baiti tambaya shine saboda yana da dangantaka da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaulan wahidan kuma yayi imani da shi bisa ga sharadin da malamai suka sa domin ko kana da dangantaka in baka yi imani ba baka zama wa ahlul baiti tunda Allah ya korewa Nuhu ɗansa tare da cewa shi ya haife shi saboda shi bai yi imani ba kuma kamar yadda malam Abdullah ya gaya mana Abu Lahabi ai yana da dangantaka da annabi bari ma dangantakarsa ta fita aliyu domin baffa ya fi dan baffa dan sai an tsakilake baffa ake zuwa dan baffa amma me yasa shi Abu dalib bai zama ahlul bait ba saboda bai imani ba kai ba ma wannan ba shi kansa baban aliyun wanda shi ta hanyar sa aliyun yazo duniya Abu dalib ai ya fi shi kusanci da annabi me yasa shi ba a kirga shi cikin ahlul baiti saboda shi bai imani ba kenan sharadin ahlul baiti kai imani kuma ya zama kana da dangantaka ta jini ga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan muka kalli wannan fuska in ka ce aliyu kadai shine ahlul baiti to ina yayansa jafaru ai jafaru ma dan abu dalibi ne dangantakar da aliyu yake da ita da annabi irin ta jafaru yake da ita jafar ibn abi talib wanda manzo Allah ya kalle shi a hadisin bukhari yace ashbahata khalqi wa khuluqi kai jafar kayi kama da ni ta fuskar halitta kayi kama da ni ta fuskar ɗabi'a manzo Allah ya tabbatar masa da wannan da haka malamai suka ce idan aka ce aliyu ne kadai ahlul baiti to kamar an fitar da su jafar wanda kuma abin da yayi jafar shi yayi aliyu tare da cewa mu mun yadda kamar yadda malam abubakar ya faɗa aliyu yana da wasu falaloli da ya ɗari ɗan uwansa jafar amma dai dangantaka da manzon Allah yadda aliyu yake da ita haka jafar yake da ita sai dai shi jafaru bai auri yar annabi ba wanda kuma auren dan annabi ba shi yake mai da kai ahlul ba ba inda wannan ne da usmanu ahlul ne dan aliyu ɗaya ya aura usmanu ko biyu ya aura amma ba ma irga usmanu cikin ahlul da wannan kenan ba auren ne yake mai da shi ahlul ba dangantaka ce to in ko dangantaka ce jafaru ma yana da ita me yasa ba a sashi a ciki sannan annabi ya haife ka kadai ba shi ke mai da kai ahlul baiti ba sai ka yi imani da shi to in wannan ne kadai ya sa aka ce Fatima ahlul baiti ai ba ita kadai annabi ya haifa ba me yasa ba a faɗar sauran Qur'ani ya tabbatar da annabi yana da ƴaƴa mata bayan Fatima ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika banat jam'i ne na bint binti ya ɗaya mace amma banat ƴaƴa mata da yawa me yasa kadai Fatima kuke kira a ahlul baiti ina ƴar ta Ruqayya ina ƴar ta Ummu Kulsum ina yar uwarta Zainab in wannan ne su ma ahlul baiti ne da haka ka ce waɗannan biyar ɗin ne kaɗai ahlul baiti duk ta yanda ka kai ka kawo ana da amsar da za a baka bahaushe ya ce mai faɗar magana in ya zama wawa mai ta ba wawa bane ba sannan in baki ya san me zai faɗa bai kuma san me za a amsa masa ba a garin Kano an wuce lokacin rufa-rufa duk wani kwai da ka binne akwai masu tone shi musamman in kwan ƙarya ne akwai waɗanda za su kyankyashe shi su fitar da gaskiya kowa ya fahimce ta to wannan dai da ire-iren su shine abin da zai nuna mana haka gabar magana ta gaba idan lokaci na bai tsure ba shine alakar ahlul baiti da matan annabi ma'ana ahlul baiti da mafhumin zurriya ya'ya da sauran dangi sau da dama waɗanda suke kururuwar cewa su suna son ahlul baiti su sun dage sai sun nuna cewa akwai fada akwai satoka katsi tsakanin ƴaƴan annabi da matansa dan Allah yau akwai wani ɗa da zai zama mai albarka da yake faɗa da dan da matar ubansa duk faɗan da uba zai yi da matarsa ɗan albarka baya shiga ba a shiga faɗan manya yanzu kowa tsakaninsa da Allah a gidansu da babansa da babarsa baka taɓa sanin sun yi saɓani ba ka shiga wa wani idan ka shiga wa wani taka za ta yi kyau ba ruwanka kai Allah ta yi wa kullahuma qaulan karima duk su ka gaya musu maganar mutunci wa khafir lahumu janaha dhulli min rahma wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani sabira kai abinda aka dora maki to amma yau saboda sakarcin wasu da dakikancin da rashin hankalin su wai addini a wajensu shine su nuna wai matan annabi da ƴaƴansa akwai fada yanzu dan Allah ka mutunta manzon Allah wani mutunci kai masa wata kimantawa kai masa ka fito da sirrin da fa ya faru a gidansa in ma akwai mummuna wanda babu ka rinka tallatawa a duniya yanzu ka fito da sirrin gidanku faɗan babanka da babanka da daddare ka fito ka tallata yanzu ka fi son ka kimanta babanka da babanka ka rufa musu asiri akan manzo Allah da ƴaƴansa da matansa idan muka karanta hadisai duk littattafan sunna sun nuna kyakkyawar alaka tsakanin annabi da matansa da ƴaƴansa bari mu ba da misali kaɗan daga cikin haka kaɗan daga cikin abin da ke nuna haka na Aisha a cikin hadisin Bukhari tabbatacce ingatacce ta ce wata rana ina zaune sai ga na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cutar ajali ne sai mata raɗa da ya mata raɗa sai na ga ta fashe da kuka can kuma sai naga ya sake mata rada sai naga tayi dariya wannan tsakanin ɗa ne da mahaifi Aisha ta ce ban nemi in shiga tsakani ba amma saboda in ji me yasa haka dan kwaɗayin ilimi sai da sai na tambaye ta nace mata me mahaifinki ya gaya miki ne naga kin yi dariya kuma ya sake gaya miki wata magana naga kin yi kuka sai ta ce a ba zan gaya miki sirrin babana ba sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wata rana Fatima da kanta ta zo take cewa Aisha kin san ku abin da yasa baba da yayin magana ne kuka wai yayin magana ne dariya tace a ban sani ba yace magana tace magana farko da yayin sha mun yayi na kusa in bar duniya ma'ana ajali na ya kusa to wannan bakin ciki da takaicin rabuwa da mahaifina yasa ne kukan farko da ya ga hankali na ya tashi sai kuma ya sake jawo ni sai ya ce to ke kuma yanzu ba za ki so ba in ce da ke ke ce shugaban matan aljanna wannan kuma sai ya faranta mun rai dan Allah wannan labari da ya gudana tsakanin su ƙauna ce ta nuna ko kiyayya Nana Aisha take faɗa tace ban taɓa ganin ɗan da ya kama da uba ba irin Fatima da manzon Allah. Tace in ta juya da baya wallahi mahaifinta ne ɗari bisa ɗari. In ta taho ta gaba ne kake gane ba annabi ba ce, amma da baya dan Allah mai kin ka zai faɗi wannan akan ka. Yanzu ko kai ne aka ce kayi kama da annabi girmama ka ake ko mutan ko ka. Balantana kai fa ba kai kaman ba, amma Fatima ta yi kama da mahaifinta. yau akwai shehunan da ake cewa dan a girmama su sun yi kama da annabi amma Aisha ta kallina na Fatima ta ce kin yi kama da mahaifinki ɗari bisa ɗari Aisha yadda take girmama Alhassan da Hussein ruwayoyi suna nan birjik wanda lokaci ba zai bamu mu dama ba Umar dan Khattabi yake kallon Abbas baffan Annabi yace wallahi musuluntar Abbas ta fi musuluntar khattabi a wajena khattab mahaifinsa shi bai musulunta ba yace amma da za a bani zabi da khattab ya musulunta da abbas ya musulunta wanne bi na fi son abbas ya musulunta aka ce umar me yasa kai haka yace saboda annabi ya fi son musuluntar abbas dan haka ni na fi son abin da annabi yake so wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina yanzu wayata nake so in bude in nuna muku waɗansu wasa kwakwalwa da ake turawa wancanan dan su ba da amsa wanda kila ban sani ba za a sake bani dama zan ba ku wannan bayani Allah ya samu Allah ta kara alkhairi wannan ai in ta kama ba episode biyu ba ko nawa ma sai ai abin da yasa muke takaita lokacin saboda bayan mu muna so duniya ta kalla yanzu an zo lokacin da duniya ta dawo ɗan mitsitsiya abin da kake a nan za a iya ganin ka a ƙarshen duniya kuma hakan muke so a insha Allah ko ba komai dai a nuna wa kuciya baka eh to a insha Allah za mu sake dawowa kan malam ku dai jama'a a yi haƙuri Uh, kuma akwai topic topic masu zuwa da yawa wanda kafin gabatar da malam ko kuma bayan na gabatar da malam akwai sanarwa ta lacca mai zuwa insha Allah wacce za a yi ta bayan wannan a ranar Lahadi za mu faɗi laccar da wurin da za a yi laccar kuma za mu yi muku alkawarin wasu topics masu zuwa insha Allah yanzu zan juya wajen Abu Atif ina ta ce Abu Atif Abu Atif a Dr. Abdullahi Ibn Usman gadan kaya shi ma kuma mu ji me zai ce mana malam bismillah um, Allah ya saka da alkhairi dori dangane da abin da dan uwa ya tsaya shine akwai hadisin riwayar imamu muslim hadisi na dubu biyu da dari hudu da ashirin da hudu wanda ana kafa hujja da shi shi ma akan koran matan annabi daga cikin ahlul baiti riwayar ta zo cewa na aisha allah ya mata rama tana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fita da ya fita sai ya sanya wani mayafi mirtun murahalu min sha'rin aswad wani mayafi ne wadda yake an yi shi da gashi amma bakin gashi sai ga alhassan ibn ali alhassan ibn ali dan gidan ali bin abi talib ɗaya daga cikin ahlul baiti sai ya zo sai annabi ya ce shigo sannan sai ga al-husayn ibn ali ibn abi talib sai annabi ya ce shi ma shigo sannan sai ga fatima ita kuma binti rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa adkhalaha annabi ya shigar da ita kuma ana nan cikin tsarin Allah sai ga Ali ibn Abi Talib shi ma sai ga shi ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da shi sai annabi ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera annabi ya faɗi wannan ayat dan waye bayani to a nan gurin sukan ce ai wannan ayar ko wannan kira da annabi ya kira aliyu ya kira waɗannan iyalan gidan aliyu da matarsa da hassan da husaini yana nuna su ne kadai ahalul baiti don su kori matan annabi sallallahu alaihi wasallama abun mamaki wanda ta ruwaito hadisin na na aisha ne sannan kuma ayar da annabi yayi yi bayani din kuma kamar yadda aka yi bayani duka sun zo ne suna bayani akan wato matan annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai malamai suke cewa wannan aya ko wannan abin da ya faru shigar da aliyu da fatima da alhassan da husaini dukansu gabaki daya suna nuna mana cewa su ma suna cikin ahlul baiti amma keɓantattu a cikin ahlul baiti ba yana nufin cewa ya kore matan annabi bane a cikin ahlul baitin dan ku ayoyin ma gabaki daya ko a ce ayar ma gabaki daya ta sauka ne akan su iyalan gidan manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malamai suka yi bayani so wannan hadisi na muslim kafa hujja da shi akan kore matan manzon Allah daga ahlul baiti wannan kuskure ne ba daidai bane kuma son zuciya ne gabar magana ta biyu shine lallai an yada cewa akwai rashin jituwa da rashin daidaituwa da fada na kawo wuka tsakanin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi da ahlus sunna suke ambata da kuma shi'a suke tsinewa suke la'anta akwai rashin jituwa da fada a tsakaninsu da iyalan gidan annabi wanda wannan ta sa ake sanyawa a zukatan waɗanda ba su yi karatu ba su je makaranta ba ba su zauna suka saurari malamai na ahlus sunna ba sai a sa musu ƙiyayyar wato sahabban annabi sallallahu a cikin zukatansu sai a ce musu waɗanda suke ta faɗa da iyalan annabi wanda sauran sahabban nan su abubakar ma ba sa son iyalan manzon Allah wannan sai sa ga mutum ya buɗe baki yana zagin waɗannan bayan Allah na farko muna so mu nuna mu cewa kansu a haɗe yake kuma suna zaman lafiya kuma ilimi ne tabbatar da haka na farko shine sayyidina abubakar shine shugaban sabbai gaba ɗaya kuma shine jagoransu da nafsi na alkur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa sayyidina abubakar yana da kyakkyawar alaka da iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya fadda hadisi na 3712 cewa wata rana sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda ya ce wa Ali bin Abi Talib Abubakar yake ga Alifa ya ce wa Ali bin Abi Talib wallazi nafsi biyadihi لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي يشي وعلي نارا في مكة الله وان درينا يكي هننسا والله تالله نافش أور إنساد زمنشن دنجن النبي dangin manzon Allah in sada zumunci da su sama da in sada zumunci da dangina abubakar ke ga ali bin abi talib riwayar imam bukhari a wata riwayar ta imam bukhari hadisi na dubu uku da ɗari biyar da arba'in da biyu ukuba ibn al-haris Allah ƙara masa yadda yake cewa na abubakar ne sallar la'asar sai ya fito yana tafiya yana tafiya kawai sai ya hango al-hasan ibn ali ibn abi talib yana wasa tare da yara kawai abubakar sai ya ruga da gudu sai ya rungumo al-hasan dan gidan aliyu ya daga shi ya rungume shi sai ce bi abi shabihun bin nabi la shabihun bi ali ya ce wannan yaro ya yi kama da ainihin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sama da kama da Ali bin Abi Talib bai yi kama da Ali bin Abi Talib ba kamar yadda ya kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rungume shi yana faɗa wannan Ali bin Abi Talib yana wurin sai ya fashe da dariya wannan me yake nunawa ashe Abubakar yana ƙaunan iyalan gidan Annabi yana kaunan jikokin Annabi Umar ibn Khattab Allah kara masa yadda riwaya da Imam Bukhari hadisi na dubu ɗaya da goma da hadisi na dubu uku da bakwai a dubu uku da ɗari bakwai da goma Anas dan Malik Allah ya yarda da shi Ya ce Umar dan Khattab ya kasance idan an yi farin ruwa an yi rashin ruwa in ya zo roƙon ruwa yakan yi tawassuli da addu'ar dangin annabi da addu'ar ahlul baiti Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi fatusqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina ya Allah mun kasance a rayuwar da annabi yake muna tawassuli da addu'ar annabi yazo ya mana addu'a Allah ba mu ruwa amma yau manzan Allah baya nan ya Allah muna tawassuli da addu'ar babban annabinmu ya Allah ka shayar da mu yace kuma sai a zo a shayar da su wannan me yake nunawa yana nuna Ali Umar ibn Khattab yana son ahlul baiti har yake tawassuli da addu'ar wato shi Umar a nan gurin ana tawassuli ne da addu'ar Abbas ba wai da zatin Abbas ba ina fatan kuna fahimta shi yasa da ya zo sai yake kuma sai ya nuna wani abu wata mubalaga masha Allah tabarakallah Aliyu yana raye a lokacin amma sai bai ce wato da Aliyu bin Abi Talib ba bai yi tawassulin da Aliyu ba sai yayi da Abbas dan ya nuna maka Abbas ya fi kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi akan Aliyu in dai magana ne akan ahlul baiti kenan hadisin yana nuna mana Umar yana tawassuli ne da alubaitin baitin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan wani zabi ne da sahabbai ko in ce irin wannan manya-manyan khalifofi Allah ya musu rahama suke yi nunawa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai na musulunci ahlus sunna Allah ya musu rahama sun yi ta yabo ga iyalan gidan manzon Allah da yawa babu lokaci an yi yabo ga al-Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yadda imamu zahabi ya yi haka a cikin siyar alamin nubala ya yabe shi ya faɗi maganganu masu kyau akan al-abbas ibn abdulmuttalib hamza ibn abdulmuttalib shi ma kaga dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ibn abdulbar a cikin al-istiab shi ma ya kawo bayanai da yabo dangane da hamza ibn abdulmuttalib imamu zahabi shi ma ya faɗa ya ce al-imamul batalu dirhamu asadullah Abu alal أبو عمارة وأبو يعلى القرشي الحاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد دون أكا حمزة هيكي bayan wannan amirul muminin ali bin abi talib imamu muslim ya ruwaito hadisi da isnadi ingantacce cewa riwaya ta zo cewa shurai ibn hani yake cewa na je gurin na na aisha ina tambayanta akan shafa dangane da huffi shafa akan huffi ku lura da wannan maganar da Allah nana Aisha aka zo ana tambayanta akan shafa akan kufi da ta zo sai take cewa alaika bi Ali ibn Abi Talib fasalhu tafi gurin Ali Ibn Abi Talib ka je ka tambaye shi fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda shi yake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai riwaya ke cewa muka tabu muka tambayi aliyu sallallahu radiyallahu ta'ala anhu ya kuma ba mu amsa ashe wannan yana nuna aisha ba ta da faɗa tsakaninta da aliyu tunda ana zuwa a tambaye ta ta tura a je a tambayi aliyu ibnu abi talib Allah ya ƙara masa yadda imam ahmad imam ali sunnati wal jama'a shi ma yayi magana cewa ya ruwaito cewa lam yurwa fi fada'ili ahadin min as-sahabati bil asanidil hisani ba a ruwaito ba cikin falala na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi hasan irin wanda aka ruwaito akan ali bin abi talib yabo yanzu imamu ali sunna kaga imamu ahmad imamu ali sunna ne amma ka ji magana da yake faɗa akan ali bin abi talib Allah ƙara masa yadda ibnu taymiya Allah ji kansa rahama a cikin minhajus sunnan nabawiyya mujalladi na shida shafi na ɗari da saba'in da takwas shi ma ya yabi aliyu ya ce wa aliyu radiyallahu anhu ma zala ai abubakar wa umar mukrimaini lahu ghayatal ikrami bi kaga aliyu da abubakar da umar ba su ba suna girmama aliyu bin abi talib gabatar da ali bin abi talib yace bani hashim ala kai sai sun fifita sauran sun fifita ali bin abi talib akan sauran banu hashim gabaki daya abu na gaba shine cikin irin abubuwan da ake ta nuna mana na ɓatanci ga waɗannan sahabbai musamman su abubakar da umar dangane da ainihin wato wai ba sa jituwa akwai ƙiyayya ba sa son iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma yake ba da satifiket na masu la'anta su kira su su tsine musu albarka to sai nuna mana ashe akwai hatta a auratayyan da suke yi sunan su ma suna sanya sunan su abubakar da umar ga misali na farko sayyidina abubakar dai kowa ya sani abubakar ne siddiq khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma wanda yake duk wanda ya sanya sunan abubakar yana nuna cewa yana ƙaunan abubakar ne duk wanda yake hana a sa sunan abubakar a gidansa wannan yana nuna cewa baya son sayidina abubakar ne to bari mu fitar muku a cikin ahalul baiti waɗanda suke sunansu abubakar ne iyalan gidan manzan Allah saboda ƙaunar sayidina abubakar sun sanya sunan abubakar na ɗaya akwai abubakar ibnu ali ibnu abi talib ashe aliyu ma yana da ɗa mai suna abubakar wannan abubakar ibnu ali ibnu abi talib an kashe shi tare da sayyidina husaini a karbala wanda mahaifiyarsa ita ce laila Bintu mas'ud annashaliya kamar yadda ya zo a cikin littafin al-irshad na mufid wannan duk daga cikin littattafan malaman shi'a ne su suka tabbatar da wannan na biyu shine ga wani abubakar din abubakar Ibnu al-hasan ibnu ali ibnu abi talib alhassan dan gidan ali bin abi talib yana da ɗa mai suna abubakar shi ma wannan an kashe shi a karbala tare da ainihin wato al-husaini wanda a shekul mufid ya yi bayanin cikin waɗanda aka kashe su a karbala akwai wannan yaron abubakar ibnu hassan ibnu ali da sauran littafan a duk sun yi bayani ga wani abubakar ɗin na uku abubakar aliyu zainul abidin abun mamaki zainul abidina alkunyar sama abubakar ne kunyatu zainul abidin abubakar kamar yadda malaman shi'a sun faɗa al'anwanun nu'maniya na jazairi yayi bayani ga wani abubakar ɗin abubakar aliyu bin musal kazim ibnu ja'far sadiq shi ma wannan sunansa abubakar ga wani abubakar ɗin abubakar muhammad al-mahdi al-muntazir ibn al-hasan al-askari shi ma sunansa sayyidina abubakar ba lokaci da na gaya mana ga umar kuma Umar ibn al-Khattab khalifa na biyu ne babu shakka ko ina fata ana fahimta to ga Umar ibn al-Atraf ibn Ali bin Abi Talib ashe Aliyu yana da wani da mai suna Umar kuma wanda mahaifiyarsa ita ce Ummu Habib as-Sahba at-Taghlibiyya sannan ga wani Umar din Umar ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib abun mamaki al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yana da da mai suna Umar shi ma ga mahaifiyarsa bayan wannan kuma akwai al'umar umar al-ashraf ibn ali zain al-abidina ibn al-husayn shi ma sunansa umar ga umar ibn yahya ibn al-husayn ibn zain zaid shahid shi ma sunansa umar umar ibn musa al-kazim ibn ja'far as-sadiq shi ma sunansa umar ga usman shi ma usman ibn ali ibn abi talib ga wani usman din shi ma usman ibn aqil ibn abi talib duk waɗannan kai hadda aisha wallahi hanna na Aisha ita ma daga cikin su akwai Aisha binti Musa Kazim ibnu Ja'far Sadiq aikin banza aikin waje suna yana mutane hankali to jama'a Allah ya saka da alheri duba da irin yadda sama take ta walƙiya da alamar cewa insha Allah akwai alamar saukar rahama kuma gaskiya topic din bai kare ba amma a yi haƙuri ga taken topics topics ɗin da gaba za mu tattauna wannan lacca ta buɗe mana ƙofa akwai laccoci da yawa da za a gudanar ko gabatar yanzu akwai ta ranar lahadi wadda takenta shine ilimin magabata da su ga al'umma ta fuskar ilimi wanda a sheikh malam rabi umar rijiyar lemo da dr muhammad kabiru kofa na ligal za su gabatar wanda malam Abdullahi yana wajen malam lawan yana wajen dr muslim yana wajen nima ina wajen shehu mansur da ala yana wajen da sauran malamai insha Allah a masallacin juma'a na tirayam ranar lahadin nan mai zuwa ta shi daga watan takwas tsakanin magariba zuwa isha sannan kuma akwai topics ɗin da ba ma mu taɓa su a nan ba in Allah yadda a kusa za mu shirya lecture irin wannan kuma za mu faɗi wurin da za a yi topic na farko akwai hadisul kisa hadisin mutane biyar din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su a cikin alkisa'i kuma za a faɗe su da falalarsu da matsayinsu da ko abin da malamai suka ce akan hadisin dan ƙara sanin ahlul bait abu na biyu akwai ahlul bait almansiyun ahlul baitin da aka manta da su ba a faɗar su abu na uku akwai annawasif masu gaba da ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama su waye su me tarihin su yaushe aka fara samun su abu na biyar za mu ji tarihin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi abu na shida tarihin na na fatima Allah ya ƙara yadda a gare ta abu na bakwai tarihin Hassan da Hussein Allah ya ƙara yadda a gare su abu na takwas zurriyar sayyidina aliyu da fatima bayan alhassan da Hussein da musin da zainab da aka fi sani da fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi iyayenmu da suka halarci wannan waje Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mai da su gida lafiya wannan aure da za a yi ranar lahadi muna gayyatar kowa da kowa zuwa wajen ɗaurin auren kuma muna fatan Allah ya sanya albarka a ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallu fi rihalikum kowa sai sallah